taimako ne dai gwamnati ta je nema saboda ta hasasa tattalin arzikin kasan wannan kuma dubun kasan da ka sani duniya in suka shiga cikin wani hali na kakani kayi suna nufan imf ko amurka ma in sun shiga cikin matsala yadda yake inda gani suke yanzu haka suna neman taimako. Usman Yahaya Auraj ya ce sai dai akwai bukatar 'yan siyasa su daina kushe matakai na ci gaba da gwamnati ke kawowa. Yadda ka sani dai kungiyoyin siyasa na Afirka musamman duk wani abin da gwamnati zai yi suna shuriyewa duk wani kokarin da yake na ci gaban ƙasa sai ka ga suna shure amma in gwamnati ya ce ko zai ji da irin wannan abubuwa al'amari ba ta tafiya yadda ya kamata to shawarar da zan ba talakawa shine mu ɗauki hakuri kada manta wannan irin kunci ba gana kadai bane yanzu ma duk abin duk duniya ne hatta america da suka fice ciki bai jima ba sun shiga cikin wannan kuncin da gana muke kokari ne na yan kasa da gwamnati mu duka za mu taimaka a nasa bangare kuwa alhaji hallaru kumasi mamba ne na rukunin sadarwa na babban jam'iyyar hamayya ta npp a jihar ashanti ya yi tofin allah waje da wannan matakin to yanzu saboda allah in sun ce za je su amso kuɗi daga ƙasan waje ba wani amfanin da kuɗin nan zai yi ma 'yan gana su imf da kansu su sun zo suna dari da mulkin Ghana ai in za ka lura a nan Ghana Allah ya mana arziki na albarkatun ƙasa muna da shi kwarai babu rijin da ba a samun zinariya yau muna da mai fa a Ghana amma babu dan Ghana yau ko ɗaya da zai ce maka gariban da ake samu na mai so ba gwamnatin da yake yana tausayin talaka bane wato ya anso ya kasa ya raba ya ba mutane shi shi sa Ghana ta shiga wanga mummunan hali ba abin da ke gwada in an so kuɗin ma mutanen Ghana za su ci amfani da shi babu gwamnati ta ce tallafawa darajar sidin Ghana yana cikin manyan dalilai da yasa ta je neman wannan taimako daga hukumar IMF. Wannan albishir ya sa 'yan kasuwa dai sun nuna farin cikin su ainun. Wani shararren dan kasuwa a birnin Kumasi ya bani ra'ayinsa akan wannan taimako na IMF da gwamnati take nema. suna Sunana Alhaji Ahmed Rashid amma an san ni Alhaji Guruza Secretary na Alhaji Bala. ra'ayi na game da batun IMF shine IMF dai ba laifi bane don mutum na zuwa shiga kungiya ne saboda in ya masu kungiyar su taimaka mishi kuma ba farkon shigan IMF ke ba to in ka duba yanayin kasuwancin duniya yanzu da ekonomin duniya inda ya tafi yau balle yanzu yanayi da kasan ya shiga ba yin mutum ɗaya ba yin mutum biyu ba ne abin ne ya zo ma duniya duka ne to in gwamnatin na ya ga bi imf nan ya fi taimake mu shi ba wani damuwa to amma ka shaidi na in an karbo kuɗin nan wa'anda za su duba inda za a sarrafa shi a sarrafa shi inda zai yi kyau